Rashin aminta da jerin takunkumin da kungiyar sai yawo ta kakabawa sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ya sa gwamnatocin rikon kwaryar Mali da Burkina Faso fitar da sanarwar haɗin gwiwa. Sanarwoyin waɗanda aka bayar ta kafafen labarai mallakar gwamnati sun jaddada goyon baya ga al'ummar Nijar a abin da suka kira yunkurin ceto kansu daga hannun 'yan mulkin mallaka. Saboda haka ba za su zartar da matakan na ECOWAS kan 'yan uwansu 'yan Nijar ba. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Kakakin gwamnatin Mali Colonel Abdullahi Maiga ya ce suna kashedi a kan yunkurin ɗaukan matakin soja kan Nijar domin yin hakan tamkar an tsokani ƙasashen Burkina Faso da Mali yaƙi ne, kuma yin hakan abu ne da zai sa waɗannan ƙasashe su fice daga ƙungiyar sai da yawo. entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. To koya manazarta ke fasara matsayin na kasashen Mali da Burkina Faso, Dr. Abba Sadiq mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. E, wannan barazana da kasar sojojin mali da burkina suka yi ba abu mamaki ba ne saboda yake su ma suna cikin gaba da ecowas kan takunkumin da aka sa musu kuma kan ware su da aka yi jama'a na ecowas kenan eh, sun ga kaman sojojin da suka yi juyin mulki a niger wanda suke iya gama gwiwa ne tare da su su yaƙi ecowas kuma kasan da yake eh, sojojin ƙasar mali da na burkina faso ba su shiri da ƙasar faransa kuma sun ga kasar faransa ce take gabaciya sai an yi an sa karfi da yaji an maido mulkin da sojojin nijar suka juye Nijar kasar da galibin kayan abinci da dukkan ababen masarufi ke shigo ta daga waje sakamakon rashin tashar jirgin ruwa ta ƙashin kanta na iya fuskantar koma baya a sanadiyar hukuncin na sai yawo. Darajin kare demokuraɗiyya Sule Umaru na ƙungiyar FCR na da damuwa kan yadda abin ka iya karewa kan talaka. Babban takunkumi ne wanda aka sama Nijar wanda ke iya haddasa matsaloli da dama musamman ga talaka waɗanda suke suke neman abinci kamar yadda ka sani kuma ita wannan ƙasa ta mu dama ƙasa ce wadda take wato ta zan ƙasa tsakakiya kewaye da kowane ƙasa ba ta da a wato bakin teku don haka matsala ce babba gare ta matsala ce ga 'yan ƙasa sosai wannan dambarwa ta tsakanin mali da burkina faso da sauran ƙasashen ecowas al'amari ne da masana sha'anin tsaro ke ganin tamkar wani tarnaki a yaƙi da 'yan ta'adda a yankin sahel dr sadiq abba na mai jan hankula a kai Eh, lalle in aka shiga buge-buge irin wannan 'yan ta'ada za su ci gaba su ta yi na farko eh, daman abin an ga mai wahala ne kuma yanzu da yake yana yi ya ƙara cakula ƙasar west africa gaba daya a yanzu haka kasar faransa ta hanyar ma'aikatar harkokin wajenta ta sanar da shirin kwashe 'yan kasarta da ma dukkan 'yan nahiyar turai da ke bukatar ficewa daga nijar bayan harin da wasu masu zanga-zangar goyon bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli suka kai a kan ofishin jakadancin ta a yamai a yayin da aka shiga uni na biyu a wa'adin mako guda da sai da yawo ta baiwa sojojin CNSP su saki hamɓararren shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ko kuma ta yi amfani da karfin soja. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.